addu'an da ake idan za a hawo mota shin a rana misali idan ya zo hawo mota na farko misali wannan addu'a shikenan ko kuma duk lokacin zai hawo mota ya sauka ya hau sai ya yi wannan addu'a da ke hmm. to a zahiri dai duk sannan mutum zai hau ya kamata ya yi musamman idan tafiya ce ta musamman saboda asali addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai yi tafiya amma idan wani waje za ka je kusa-kusa to bai zama dole ka yi ba saboda asali addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai yi tafiya wannan shine a takaice in tafiya ce mabambanta to babu laifi mutum ya yi duk lokacin da ya hau amma in kusa-kusa zai je a zahiri ba zai yi ba saboda ba tafiya zai ba to Allah saka alkhairi Tsohon